inuwar giginya na nesa ke shanta baya iya ma 'ya'yansa faɗa amma yana ma 'ya'yan wasu baya girmama iyayensa amma kamar zai bauta ma wasu iyayen baya iya kyautata ma iyalinsa da hidima amma yana da hidimta wa kadangarin bariki baya kyautata ma ƴan uwansa amma yana ta wahala akan maƙiyansa a waje waɗanda suke neman sa'arsa kuma Allah ya yi umarni da kyautata wa makusanta koyaushe cikin alkur'ani da a ce za mu rinka kyautata wa makusanta da an soke hasada an rage gaba da ƙiyayya wa abudullah wala tushriku